Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye ta zangon FM a VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsa a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa. amurka.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji a yunkurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ake a yankin Mambila. Wasu dattawan Arewa sun ziyarci gwamnan jihar Taraba. kamar yadda aka saba kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin zauren dattawan arewa muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum An kammala taron kolin kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki na duniya yau Asabar a kasar Jamus, inda abubuwan da shugaba Donald Trump na Amurka ya gudanar suka ɗauki hankula daga ainihin taron kolin nasu. Shugaban na Amurka ya yi wata ganawa da ta yi armashi da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda har suka kulle yarjejeniyar takaitacciyar tsagaita wuta a ƙasar Siriya. to sai dai kuma sanarwar da aka bada a ƙarshen taron kolin ta nuna irin bambancin da ake da shi tsakanin shugaban na amurka da sauran shugabanni 19 na wannan kungiya ta g20 kan sauyin yanayi da kuma yadda suke kallon manufar trump ta fifita amurka a kan komai wadda ake ɗauka a zaman ta keɓance kai ne a can wani gefe guda birnin hamburg ya fuskanci ƙarin zanga-zanga ta masu adawa da manufofin wannan taro da aka gudanar a bayan ta tarzoma da ta barke a sanadin zanga-zangar a daren da ya shige zuwa asibahin yau asabar 'yan sandan hamburg sun ce sun kama mutane akalla goma sha uku daga bisani kungiyar kare muhalli ta duniya da ake kira greenpeace ta rataye wani makeken kyalle akan wata gada da ke kusa da wurin taron kolin wanda a jiki aka rubuta cewar kungiyar g20 ku kawo karshen yin amfani da kwal. 'yan sanda suka ce sun samo ƙarin jami'ai 900 daga wasu sassan ƙasar jamus domin su taimaka musu wajen shawo kan wannan lamari abin da ya kawo adadin 'yan sandan da aka girka a birnin na hamburg zuwa dubu ashirin da dori labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc dakarun tsaron iraki sun ce suna sa ayyana samun nasarar kwato illahirin birnin mosul nan da 'yan sa'o'i kaɗan abin da zai kawo ƙarshen rabin daular da 'yan daesh suka yi kirarin kafawa Hedkwatar kula da ayyukan yaƙi da 'yan Daesh ta faɗa yau Asabar cewar dakarunmu suna ci gaba da tunkara abin da ya rage na 'yan ta'adda saura kiris su dangana da bakin kogi. tun da fara a yau asabar ɗin wani kakakin sojan iraki ya faɗa gidan talabijin na ƙasar cewa shingayen tsaron tsagira na ci gaba da faduwa ya ce saura taku kaɗan su kwato sauran gidajen da suke hannun 'yan daesh daga nan za su ayyana samun nasara shi ma brigadier general robert safgi na sojojin amurka ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa na afp a bagadaza cewar iraki tana dab da ayyana samun nasara a birnin mosul Hare-haren ta'addanci sun kashe mutane fiye da dubu ashirin kai tsaye a nahiyar Afirka cikin shekaru biyar da suka shige. Ƙungiyoyi guda biyu wato Boko Haram da Al-Shabaab su ne suka kai kashe saba'in da ɗaya cikin ɗari na waɗannan hare-hare. Haka kuma waɗannan ƙungiyoyi biyu su ne suka kashe kashe casa'in da ɗaya cikin ɗari na waɗannan mutane. to amma duk da yake har yanzu akwai waɗannan ƙungiyoyin guda biyu yawan mace-macen da suke haddasawa zai ci gaba da raguwa a shekara ta biyu a jere a bana inda a wannan shekarar yawan hare-haren su ya ragu sosai idan an kwatanta da shekara ta 2012 shekarar da abin ya fi yin tsanani. Shugaban kasar Peru ya ce watakila kafin karshen shekarar nan gwamnati za ta tsaye da shawara akan ko za a yi ahuwa ma tsohon shugaban kasar Alberto Fujimori bisa dalilai na rashin lafiya. Shugaba Pedro Pablo Kuczynski ya faɗa wani gidan rediyo na kasar a jiya Juma'a cewa duk wata ahuwar da za a yi tsohon shugaban ba wai ahuwa ce ta yafe masa laifukan da ya aikata ba ahuwa ce da za a yi bisa irin shawarwarin da likitocin Mr. Fujimorin za su kawo. A jiya Juma'a aka garzaya da tsohon shugaban asibiti bayan abin da likitan ya bayyana a zaman hawan jini da kuma balle-balle. Fujimori mai shekaru 78 da haihuwa yana zaman ɗaurin shekaru 25 a kurkuku dangane da laifukan keta haƙƙin bil'adama da zarmiya da kuma kafa ƙungiyoyin 'yan ina da kisa ko kuma na 'yan ta'adda ko 'yan banga kenan lokacin da yake shugabancin ƙasar. 'Yan zanga-zanga sun fantsama a kan titunan Lima babban birnin ƙasar a jiya Juma'a domin su yi ƙoƙarin shawo kan shugaba kudzinski kan kada ya yarda ya yi ma Mr. Fujimori ahuwa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Yayin da ake ƙoƙarin lalubo bakin zaren magance tashe-tashen hankulan da ake faruwa a jihar Taraba, yanzu haka wata tawagar dattawan Arewa sun kai ziyara jihar domin jimamin lamarin da kuma shiga tsakani. Ibrahim Abdulaziz gare ka. ziyarar da Sanata Wali

to sai dai kuma da yake tsokaci game da wannan ziyarar shiga tsakani tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso ya ce ma abin takaici ne irin abubuwan da ke faruwa a jihar taraba mun zo wannan jiha ne wannan gari na taraba na jalingo domin mu gaida gwamna da gwamnati da jama'a jihar taraba gabaki daya sami abubuwa na rashin jin daɗi musamman na ƙarshen nan shine rigingimu da aka samu wanda aka sami salwantar rai da yawa da dukiyoyi da suka lalace ko aka kashe musamman dabbobi kuma muna sa rai za mu ga irin abubuwan da suka faru wanda za mu sa gidauniya in allah yarda ta kwankwasiya ta ba da gudunmawa ga wanda abin ya shafa kuma na yi magana da refugee commission wanda suka tabbatar min suna kokarin samun kudade su shigo hannunsu domin su zo su taimaka wa wannan bayan allah wanda suka sami rashin jin daɗi ya mako da ya zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto akwai fadar ruwan 'yan gudun hijiran da ke makale a wasu yankuna na kasar kamaru da ke majiran tallafi daga hukumomin ba da agaji na ciki da kuma wajen najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya a da ibrahim yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jimmai alza ta kawo mana tsintsiya maɗaurinki ɗaya m ndị Igbo niile nọ na Naịjirịa let us reason together ka anyị bịa na bụrụ ofu dịka ukwu azịza ka anyị mee ka Naịjirịa anyị bụrụ ofu ofu ofu ihe na Naịjirịa Hausa and Igbo and Yoruba ofu eji anyị niile ọ bụrụ dat na anyị onwe anyị were ọgụ na mgbasasị mebie obodo anyị Naịjirịa ọ ga-ahịa anyị ahụ so nwoke eh, Nnamdị Ụzọka ana m ayọ gị were dịte biafra anyị na-ewepụta wụsa by the corner ya ka eme gịnị ka ebidio naijiria ka naijiria bụrụ obodo a ga-eji wee mat the whole africa the whole uh, the world so please and please my people my fellow people yoruba hausa igbo we are together let us live like a brother and the sisters we are the children of god I don't want anything that's going to may happen so that we are going to regret in time coming. So peace and peace. Thank you. cuku Uchechukwu kenan wani ɗan ƙabilar Igbo da ke zaune a kanin Dabo. Za ku ji dalilin da ya sa ya wannan kira cikin harshen Igbo da kuma Turanci sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron tsintsiya ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanarwa da wasu 'yan arewa suka bayan na korar 'yan kabilar ibo daga arewacin Najeriya da kuma kiran da wasu 'yan kabilar ibo suke yi na neman a kafa ƙasar Biafra. Kamar yadda kuka sani sun haddasa cece kuce. Har ma shugabanni irin su tsohon shugaba General Yakubu Gawan. da tsohon shugaba olusegun obasanjo da wasu shugabanni da kungiyoyi da kuma wasu 'yan najeriya suka yi ta yin kashedi a saboda haka ne na gayyato suna na honorable Yuwa Bala, wanda ake ce buhari sabon gari dan maya da so mai kishin najeriya da son zaman lafiya ta najeriya to kai a kano aka haife ka ko ka je can ne da zama a Kano ake haife ni. To yanzu shekarun ka nawa? To a ce na kai shekara talatin da tara. To, to bari mu koma kan kai Malam Mukta kai kuma Muhammad ka gabatar da kanka ko? Zuwa Muhammadu Muktar dan baka. kuma mazaunin Port ne ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan arewa mazauna kudancin Najeriya kuma mazaunin jihar Rivers a Port Shekarunka nawa da zama can ko kai ma can aka haife ka? ni ba ni ba haka ba zuwa ne to shekarun ka nawa kana ina da samar shekara ashirin da biyar a jihar Rivers to to kamar yadda na yi bayani tun farko kun ji dai surutan da ake ta yi ga waɗannan mutane kamar wasu ƙungiyoyin 'yan arewa ɗinnan da suka ce 'yan ƙabilar ibo da suke zaune a arewacin najeriya su tattara ina su ina su bari daga can kudanci kuma akwai wa'anda suke ƙoƙarin cewa suna son a kafa ƙasar biafra To, kafin mu je ga batun yaya za a samu zaman lafiya, kai Malam Muhammad Muktar ga waɗannan masu nan surutai me za ka gaya musu da farko? To, da farko dai tunda aka bayar da jar samun yanci yau sai mar shekara hamsin da yan kai muna tare. An yi yunkuri a raba kasar nan lokacin da lokacin da ba ya fura a cikin ba a yi nasara ba. Aka dawo aka ci gaba da zama lafiya. ya ya dawo harin shugabancin kasar nan ba wanda ya tsangwame shi ana zaune lafiya da rana kwatsam rap wazuruke shi ya fara bayan ujuku shi ya fara kawo wannan maganin biyafura ya ake ya ake na kira ba ya gabata tasiri ya bari yanzu kuma namdi Kanu ya zo ya dawo da maganin biyafura da magana ta gaskiya ne dole mu koma mu zona tare saboda me in kin tuna yawancin shugabannin inyamurai manyan shugabannin inyamurai a arewa aka haife su shi ma da shi ba yake a Kano aka haife shi kuma Kano su mahaifa ta ba wani gome shi ba mamaki yana da gida nashi na kanshi amma a yau ina gaya miki ba za ki san ba haushe guda goma da tun tana da gidaje ko sana'a ta su kansu mallaka kansu a kasar yamma a kasar Ibo ba babu saboda haka magana ta gaskiya mu dawo mu dawo daga dakin yan siyasa mu dawo mu koma gargajiya mu koma yadda iyayenmu da kakanninmu suka zo da juna aka auratayya aka haifa misali ai akwai general a soja wanda uwarta bafulata na ce kuma ka har matsayin mutunan general a Nigerian Army ba wani tsangwame shi ike in wace ku uwarta bafulata na ta rika tsina ce idan suna da yawa saboda haka da kira yan uwansu duk Allah do amiri neman tarihi neman fitina ba ba zai kai mu ko ba an yi ba mu nasara ba an da jinin mutane saboda kawai lokaci lokacin zuwa mu haɗa kawunan mu ga ya da a ci gaba ƙasar duniya ta ci gaba an bar mu a baya siyasar kabilanci da addini to bari to kafin mu dawo kanka in fahimci kai me zaka wani magana zaka gaya ma wa'annan mutane masu waɗannan surutai to ajiya abin da nike da shi zan dan bada da kamar da wanda yake son zaman lafiya ta Najeriya to wannan abubuwan da yake taso ya kwanakin baya mu kabilan da yake Kano ko arewa gaba daya ko a Najeriya. Mu ba mu ji daɗi abin da yake ta faruwa domin kowa ya san Najeriya tsintsiya ɗaya, madarin ɗaya, mu ɗaya a Najeriya. To, amma wanda suke kawo wannan abubuwa kullum a ce Biafra ko wani abu ne wanda ba sa son ci gaban Najeriya, wanda ba sa kishin Najeriya. To, mu wanda muke da arewa arewa wasu sun zo wasu sun kai shekara biyar wasu sun kai shekara talatin wasu kuma nan ake hafe su arewa wasu kuma nan da iyalin su suke wasu kuma sun yi kafa su da su domin idan kin zo arewa za ka gare yawancin mu mu asalin mu inyamurai wanda suke arewa mu mun kafa cibiyan kasuwanci da kuma gidaje amma wanda yake a arewa ba zai so a zo ana ta da rigima ko ana ce araba ko a yi kafa biyafura domin bai sanyi da zai je idan aka kore shi yau to shi yasa wani lokaci idan muka gani wasu mutane masu fasa son zaman lafiya a kasa suna ta cewa a zo a yi biyafura kafa biyafura muna yi musu dariya domin ba su tun ciwon biyafura wannan bawa allah da ya fito kwanan nan nan da ai hmm. mun san shi shi ba dan inihin eh, ba dan inihin ba Najeriya ake hafe wannan mutum kuma zamansa ba Najeriya yake to su wanda shi yana can America a can ake hafe shi duk abubuwan da yake yi a can yake yi sa kasuwancinsa ma ba ba shi da kasuwanci da ya kafa a Najeriya bai ma taba san kasuwanci a Najeriya amma ya ji ya karɓi kwangila ya shigo Najeriya yana so kawo hargitsi a Najeriya dan saboda kwangilan da ya karɓo iyalinsa ba su a Najeriya yan wansa ba a Najeriya ya'yansa ba su a Najeriya amma ya je ya karɓo mana kwangila ya zo yana so ya hada mana rigima ga musulmi da kiristan ko a hausa da yamane ko whatever dai abin da ake ce to mu wanda muke zaman arewa ba mu ji daɗi abin da wannan bawan Allah suke so ya hada da rigima a Najeriya. ni idan kankan idan muke zuwa ko yanzu ma ni ke taro muke dawa akan wannan ishu na biafra domin duk wanda yake arewa babu wani mutum ɗaya wanda ya goyon baya a akan wannan abun eh, nan lokalo ya fito da shi yana ta shiga kasuwanni da kuma wurin da yawa yana ta biafra ko wani zancen wani abu to alhamdulillah wasu mutanenmu da manyan mutanen mu sun fara gane abin da yake ta faruwa shi wannan bawa Allah ba dan Allah ko dan ci gaba Allah al'umma Igbo yake wannan abin ci gaban kansa da kwangilan da ya karama to shine abin da mu a karan kai na abin da ni na fahimta abin da yake ta faruwa Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a halin yanzu kuwa jummai ali daga birnin washington dc nake mana fatar alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. Ku cikin juna Allah ke magani. a da jammai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da zauren dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba share fagen, ga gogon El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Gwamnatin Najeriya ta ce za ta wallafa jerin sunayen waɗanda ta kwace kudin cin hanci da rashawa a hannunsu. Biyo bayan umarni da babbar kotun tarayya a Legas ta bayar a yanke karar da kungiyar Serap ta shigar ga ministan shari'a Abubakar Malami. Abi kadin taro sisi ba hasin shi ta huska abin da aka samu kan waɗannan matsalolin. Majalisar dattawa ta ce ba za ta sake tantance kowa daga sashen zartarwa ba. Sai in Yemi jo ya kori Ibrahim Magu daga EFCC. Kudancin Najeriya sun kaure da kiran yi wa tsarin shugabancin Najeriya garan bawul don mallakar arzikin yankinsu. Arewa da irin su Justice Mamman Nasarar na cewa da gumin arewa aka samo mai. Kudin gyada da auduga da koko aka ta aka tono man. Adimi shugaba Buhari kan kafafen labaru Shaban sharada ya ce tawaga za ta je jami'ar Maiduguri don yiwuwar katange ta bayan ramin da soja suka tona don kan harin Boko Haram. Rayukan ɗalibai, rayukan malamai, shugaba Muhammadu Buhari yana girmama su sai inda ƙarfinsa ya kare Ana ci gaba da taziyar rasuwar dan masanin Kano Yusuf Mai Tamasule wanda ya rasu a Masar yana mai shekaru 88. Nasira da maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, yanzu kan bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, marigayi ɗan masanin Kano Dr. Yusuf Mai Tamasile na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta bayar da gudummawa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Da haka ba za mu taɓa mancewa da kyawawan jawabansa ba, ciki har da inda yake cewa. na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar sardauna aƙidar bafulatanin daji da dukkan abin da ya dame mu a najeriya za mu samu amsa rikici ne na addini rikici ne na kabila rikici ne na siyasa na zamantakayya ne duk aƙidar sardauna za ta yi maganinsa jam'iyyar da muka fara yi a arewa ba ta siyasa ba ce ita ce npc wadda ta ta ɗore MPC ina a lokacin ba siyasa ba ce alif da ɗari tara da arba'in da tara a watan Jun a Kaduna a Greens Hotel muka kafa jam'iyyar nan. Amma wane ne shugaban wannan jam'iyyar? ya shekara sittin da wani abu. Wanda yake shugaban wannan jam'iyyar shine Dr. Arbi Dukko Kirista ne. Muka zaɓi Kirista a alif da ɗari tara da arba'in da tara shekara sittin da biyu ko da uku da suka wuce. Ya zama shugabanmu. Da jam'iyyar NPC ta zama ta siyasa na ya kama shugabanci. yana firimiya din nan likitansa mai duba shi dr ishaya audu kirista ne mai kula da sha'anin tsaro a ofishinsa ko kuma a kasar ma ba ki daya sande a wani kirista ne bai rade daga kaba makocinsa kuma wazirinsa na hannun dama michael audu buba ne kirista ne daga shandam nato babban amininsa a cikin sarakuna sarkin kagoro gwamna awan kirista da kankanuwar kalibila daga kudancin zaria wa'annan kiristoci kuma daga kabila daban-daban su ne suke tare da sardauna bai tsangwame su ba bai nuna masa kyama ba a tuna kuma a lokacin fa sardauna jikin usman dan hodiya ne wanda ya mujaddadi kuma shi ne mataimakin shugaban kungiyar musulmi ta duniya baki daya a lokacin sarkin maka yana shugaba shi yana mataimakinsa kaga idan sha'anin addini ne ya kawo amsa yana ta wa'azi a shiga musulunci amma da jole tanko yusuf da shi dr isha audi kirista suka zo ce mun ga wani abu da kake na alheri mu muna son mu koyi da kai ice ala ba sa'a babu tilas a addini ai shi ne ma suka kafa wannan jam'iyya ken ai da sunanta christian association of northern nigeria da sauran kirista suka karba aka cire northern din kaga sardauna bai nuna kiyayya ta sama ga wani ko sardauna ya yi wannan ya zauna da kowa ba kowa hakkinsa ya yi adalci to allah ji kan mazan kwarai Shi ko da ɗaɗɗe kuma shahararren ɗan jaridar nan da ke Kaduna Mahmud Bab Ahmad cewa yi. Duk waɗannan abubuwa da suke faruwa siyasa ce take haddasa su. Kuma 'yan siyasa ne suke amfani da siyasar nan domin su samu goyon baya ko gindin zama ko matsuguni a waɗansu wurare ko kuma su hure ma mutane kunnuwa ta yadda za su samu biyan bukatarsu suka ga cewa addini shine hanya mafi sauƙi da za a iya amfani da shi don kaiwa ga irin wannan biyan bukata. To alhamdulillahi yanzu siyasan ma mutane sun fara gane ta sun fara fahimtar ta sun fara ganin irin illan abubuwan da idan ba a yi amfani da ba bisa san hanyar da ya kamata suke haddasawa. An hamɓarar da gwamnatin da ke mulki kuma aka zauna lafiya. Shekarun baya yadda za a yi ai haka. Kuma abin da ke hana hakan shine rashin haɗin kai tsakankanin 'yan siyasa da ke sassa daban-daban na ƙasar dan. To duk rikice-rikicen siyasar Najeriya fa yana faruwa ne a kan tsarin kafa gwamnati. Waɗansu suna ganin cewa su ba a yi da su waɗansu na ana danne su waɗansu ana kaza kaza kaza kaza. To sai mutanen gabas kuma suka fanɗari. Su kuma suka nuna cewa ba su amince da wannan ba ko ba za su yarda ba kuma sannan ma ƙasan ma ba su son su zauna a ciki. irin al'amuran da suka yi ta faruwa a zamanin siyasar jamhuriya ta farko kuma har yanzu waɗannan abubuwan suna nan kuma a yanzu ne ma suke ƙara kunnu kai suna yin barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar nan saboda haka nan har yanzu ana iya cewa mutanen najeriya idan su ya buɗe kansu ya waye arzikinsu ya ƙari ya bunƙasa amma har yanzu ba su koyi darussan komai ba game da al'amuran da ke janyo musu matsala yana kuma jefa su cikin wahalhali. a wannan marar da muke ciki akwai muhimmin abu wanda ya faru wanda kuma jama'a da yawa suka kosa da faruwarsa ko kuma su ne suka yi sanadiyan kasancewarsa a wannan lokaci wannan abu da ake yi kuwa shine bincike-binciken da ake yi domin a tabbatar an kore don a sha da ƙarari nan gaba. sa'annan kuma a hukunta waɗanda suka jawo matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin uku muka yi ta tsalle har sau ɗari ta kasa ficewa. Ilai kuwa gashi ana yi ana bincike ana kuma gano al'amura. Tarnaƙi ko jinkiri a cikin yanke hukunci ba abu ba ne wanda ke inganta harkan shari'a ko kuma wanda yake kyautata irin hukuncin da za a yanke. muddin ba an tashi haikan ba ne gaba ɗaya aka yi irin wannan abu bai ɗaya a ƙasar nan to ba fa yadda za a yi a samu nasarar kawar da rashawa da cin hanci a najeriya domin malam muhammadu buhari yana iyakacin sa yi, yana tukacen gwamnoni kuma a nan suna nan suna kwancewa suna ɓatawa suna abin da suka ga dama saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintunu da tashin tashina a Najeriya ba ma ba wai a bar Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. 'Yan wana 'yan Najeriya a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka gada ko kuma waɗanda muka haddasa da kanwa da kuma fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan bukatunmu da kuma ba mu daman goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabannin mu suka gabata To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. A gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. yanzu kuma sai wasanni a takaice. Wasu 'yan wasan ƙwallon kafa na Najeriya uku sun koma taka leda a wasu ƙungiyoyin ƙasar Turkiyya. Eldason Icijile ɗan shekaru 29 ya koma ƙungiyar Sevastopol ta ƙasar ta Turkiyya akan aro daga ƙungiyar Monaco ta ƙasar Jamus. shi ko dan wasan baya william trust ekong ya bar kungiyarsa ta ke ejen da ke kasar belgium zuwa bursaspor a kwantaragin shekaru uku yayin da na ukun wato imo ezekiel shi kuma ya rattaba hannun kwantaragin shekaru uku da kungiyar konyaspor daga al'arabi ta qatar Kasashen Zambia da Zimbabwe sun shirya tsaf domin sabunta daɗaɗɗiyar adawar da ke tsakaninsu tun kafin samun 'yancin kai, inda a gobe Lahadi za su yi karon battar karfe a wasan karshe ta gasar kwallon kafar kasashen kudancin Afirka. Dukkan kasashen biyu dai sun taba lashe kofin gasar sau hudu a tarihi, inda suka kara da juna sau shida, kowace ta yi galaba sau biyu kana suka yi kunnen doki sau biyu. Za a fafata wasan ne a filin wasa na Royal Bafokeng da ke kasar Afirka ta kudu. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta dakatar da mai horar da 'yan wasan ƙasar Mexico Juan Carlos Osorio har na tsawon wasanni shida saboda samun sada laifin yin bakakin maganganu ga jami'an da suka yi alkalancin wasan fitar da na uku na gasar zakarun nahiyoyi da aka kammala kwanan na a kasar rasha kwamitin ladabtarwa na hukumar ya sami osorio da laifin amfani da kalaman zagi ga ɗaya daga cikin alkalan wasan wanda kasar portugal ta doke su da ci biyu da ɗaya an caji kocin mai shekaru 56 da haihuwa da sabawa sashe na 49 na kundin dokar kungiyar ta fifa aka kuma ci shi taron kusan dala biyu bayan an gargaɗe shi an sami cimma daidaito tsakanin kungiyar everton da manchester united akan komawar dan wasan gaba romelu lukaku a united din akan kuɗi fan miliyan 75 a can baya dai an danganta lukaku da komawa tsohuwar kungiyarsa ta chelsea to amma hakan bai faru ba kocin united din jose mourinho ne ya sayar da lukaku sa'ad da suke a chelsea a shekara ta 2014 ga everton akan kuɗi fan miliyan 28 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To madalla masu sauraron mu da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Ibrahim Alfa Ahmed da yake na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fil Hashin Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.